muna maika sakon taziya al'umma na afirka na kudu duka da iyalin margayi nelson mandela muna so su san da ba su kadai ne suka yi rishin wannan babban mutum e, mu duka mutanen afirka babanmu ne ya ta yi e, eh, babban darsi ne na rayuwa mutum wanda yana azako in ka samu iko za ka kara da shi kake a e eh, ya gwada muna komi cikin duniya a so mutane a so mutane a yi musu aiki e, bisa gaskiya a yi musu aiki fi sibidillai mandela zai ta amma aiki da ya bari babban darsi ne babban nazari da ya yi yana shugaban kasa kowa yana son ka kake a ya isa wasu ma su zo su yi abu ne da president nelson, nelson mandela ya bari mai kyau da kowa ya gani ya koyo Allah kowace shugaban kasa da ya yi aiki e, da abinda mandela ya yi cikin rayuwan shi na babban mutum da ya yi kokowa ya yahe mu mutane sai ya gani lalle kasan shi zai ta gaba kikin kokowa in bisa gaskiya kake kakka ja da baya in allah ya sa ka samu nasara kakka ce za ka maida ma mutane da suka yi maka laihi a yi aiki bisa mutane su son juna ba mutane a ce a yi babbanci cikinsu mandela aiki da ya yi ba saboda ya samu abun duniya ne ya yi ya yi ne saboda jama'a su wadata